Kolosiyawa Sura ta hudu Ku iyayen giji kuma, ku riƙe bayanku da gaskiya da daidaita, da yake kun sani kuma kuna da Ubangiji a sama. Ku lazamci yin addu'a, kuna zaune a faɗake a kanta sosai, tare da godewa Allah. Mu ma ku yi mana addu'a, Allah ya buɗe mana hanyar yin maganarsa, mu sanar da asirin almasihu, wanda saboda shi ne nake a daure. domin in bayyana shi sosai kamar yadda ya kamata in faɗa. Ku tafiyar da al'amuranku da hikima a cikin zamanku tare da marasa bi, kuna matuƙar amfani da lokaci, a kullum maganarku ta zama mai ƙayatarwa, mai daɗin ji, domin ku san irin amsar da ta dace ku ba kowa. Tukiku zai sanar da ku duk abin da nake ciki, shi ƙaunataccen ɗan uwa ne, amintaccen mai hidima. abokin bautarmu kuma a cikin Ubangiji. Na aiko shi ne a gare ku musamman domin ku san yadda muke, ya kuma ƙarfafa muku zuciya. Ga kuma Onesimus a nan tare da shi, amintaccen ɗan uwa ƙaunatacce, wanda shi ma a cikin ku yake, su za su gaya maku duk abin da ya faru a nan. Aristarkus, abokin ɗaurina, yana gaishe ku, haka ko Markus, wanda kakansu ɗaya ne da Barnaba. shi ne aka riga aka yi muku umarni a game da shi, in dai ya zo wurinku ku karɓe shi. Yasuwa kuma da ake kira Yustus yana gaishe ku, wato cikin abokan aiki na ga mulkin Allah, waɗannan su kaɗai ne daga cikin Yahuda masu bi, sun kuwa sanyaya mini zuciya. A Abafaras wanda yake ɗaya daga cikinku, bawan almasihu Yesu yana gaishe ku, a kullum yana yi muku addu'a da himma. ku dage kuna cikakku masu haƙaƙewa cikin dukkan nufin Allah. Na shaide shi, lalle ya yi maku aiki kwarai da gaske, da kuma waɗanda suke na Lawadikiya da na hirafolis Luka ƙaunataccen likitan nan da Dimas suna gaishe ku, a garmini da ‘yan uwa na Lawadikiya da kuma Nimfa da ikkilisiyar da take taruwa a gidanta. Sa'ad da aka karanta wasiƙar nan a gabanku. ku sa a karanta ta kuma a gaban ikkilisiyar da take a Laudikiya. Ku kuma faɗa wa Arkibus ya mai da hankali ya cika hidimar da Ubangiji ya sa shi. Ni Bulus, ni nake rubuta gaisuwan nan da hannuna, ku tuna da ɗaurina, alheri ya tabbata a gare ku.